ina ga karatun mu bai gushe ba yana ko layi sakara ɗaya ne ko ɗaya da rami ban sani ko ta bismillahir rahmanir rahim al muqaddimatu thaniya ko ittafa ila al التفاعيل جمعنا تفعيلة تعالى لك شوء أشيء في التفاعيل العشر طب مجيدي مقدمة تبيو إذا تنا مقرأ كان تفاعيل إنهم قدا تفعيلة تفعيلة دي دي har guda nawa guda goma tafilan su ne fa'ulun ɗaya kenan mafa'ilun biyu mufa'alatun uku latun hudu fa'ilun biyar fa'ilatun shida fa'ilatun shine na nawa na hudu fa'ilatun shi na nawa? <laughs> na shida hmm? hmm. kuma da aka rubuta su daban-daban wannan arai da tsakanin ayin da menene da lamu wannan kuma haɗe suke yawo sun sa abin da suke yi ba shirme aka yi alama. sai mustafilun na nawa na bakwai sai mutafa'ilun na takwas sai maf'ulatu na gwa ba a ce tun ba idda aka saba to malam sun sa abin da suke yi abin da ya zazo su a anan sai kuma aka ce mustaf'ilun mustaf'ilun ba mustaf'ilun ba muna da mustaf'ilun muna da mustaf'ilun wazi ta dama mun ci a wancan mako التفاعيل التي تتولد تفاعيلي ko taf'ila taf'ila waɗanda suke haihuwa min itilasil asbab daga haɗuwar asbab jam'i na sabab ko ma'al autat tare da autat jam'i na watad wal fawasil da kuma fawasil jam'i na fasila asharatun goma ne ko ta kamar da muka ce fa'ulun na aka ce maka tas'ilan nan daga mai ta taso daga akwai sabab cikinta ko akwai wata yawa to misali kaga fa'ulun tas'ilar farko kenan ko ita wannan tas'ila an gina ta ne daga watan majmur badar majmu din nan shine mai fa'u fa'u majmud majmu abin nan watar majmu harafi biyu masu harka a jere sai kuma sakini saboda kwanan kiransa wata dun majmu'un da kuma sababin khafifun sababin khafifun shine harfi biyu ɗaya yana da harka ɗaya yana da yana wannan ana kiran sa sababun khafifu kenan fa'ulun mukawwalun min watadin majmu'in wa min sababin khafifin idan aka tambaye ka to ina wadadin majmu'in sai ka ce fa'ul aka tambaye ka ina sababin khafifun din sai ka ce lun fa'ulun wazi kenan babu fasila cikin mai cikin fa'ulun sai tsila ta biyu mafa'ilun mafa'ilun shi kuma mafa'ilun din nan aka tambaye ka da me aka gina shi da sababi akwai sababi cikin gina shi akwai wata cikin gina shi tabbas akwai sababi dole a samu sababi ko bi ko fasila to kaga aka ce mafa'ilun sai ka ce an gina shi ne da wata watadun majmu'un mafa daidai ke da fa'u mafa da fa'u dukansu wata watadun majmu'un hmm? harufa ne guda uku masu haraka a jere guda biyu ba mafruk ba kenan sa'an nan ɗaurarre guda ɗaya can baya wannan shi kira wata zun majmu'a wa huwa mafa da kuma sababai kafin ko sababa guda biyu sai ko sababin kafin ɗaya ɗaya har biyu idan aka ce ina suke mai za ku ce i da lun yawwa Allah na ga Abu Ubaida yana ta Abu Ubaida yana ta murmushi karatu yana shiga kira alhamdulillah to sai tas'ila guda uku sai eh, ta uku kai wata ce idan mufa'alatun sai ta mufa'alatun din nan an gina ta da me kana cewa da da wata majmu shine mufa mu fa da kuma sababin saƙil ala ala mu fa ala sababin saƙil harfa biyu masu menene dukansu masu dukansu masu wasali wanda ma shi ne malin sababin tatsiri sa'annan kuma akwai sababin kafit a nan shi ne lun kenan mufa'alatun an gina shi da wata dun majmu'un da sababin tsatsirin da sababin kafifun wata dun majmu'un shi ne mufa sababin tsatsirin shi ne ala sababun sababun sakilun kenan ko sababun kafin kafifun shine mai lum atun yanzu mun samu tafila nawa eh, biyu uku na hudu tafila ta hudu ita ce fa'i latun fa'i latun ita kuma wannan tas'ila an gina ta ne da watad mafro watad mafruq fa'i fa'i harfa uku masu haraka tare da ɗaurari a tsakiyar wazi da kuma sabuba guda biyu amma dukansu su kowanne ne su kafe na farko la na biyu tun karatun ya isa na ga ya isa haka alhamdulillah mun yi rabin sadara yau karatun mu ya tsaya rabin sadara ba mu cika sadara ba amma ba damuwa <laughs> almai mu kokari mu kiyaye waɗannan tafiloli guda goma wanda waka ba ta fita daga cikinsu a kiyaye su a san su a fahimce su a kuma san cewa kowace tas'ila a kan mai ta ginu sababi kawai ko sababi da bi ko ta kira da fasila hmm? to Allah ta muke mu إذا نبكي من ذكرى حبيب منزل فعول مفعول فعول مفعول شنو وزن أوزان إنجل إيه ابن أبنا تفعيل تفاعيل کو جمع تفعيله نعم eh eh idan ya karanta arubu yana iya yana iya wa mana sai ce wannan abin nan wannan wannan kasida ko wannan abin nan wannan waka tawa na gina su ne akan bahari kaza dama ya sani ya yi arubu in kuma bai yi arubu ba dama ta yi zai ya san ya gina shi akan kaza shi dai a matsayin sa na balarabe kuma yana da halittar yin ya tsara waka saboda ka ya tsara waka ya rige kada kake da ilmin arub yanzu ka zo ka yinka masa wakar ka auna ka cewa ne wakar sa ta kaza a bahari kaza take waƙa ta kaza a bahari kaza take ce? yawo eh ai ba damuwa fatilan kana iya sake yanzu ba kamar da wannan ya ce muna da fatila kura wajen ina ne aha saboda haka fatila sukura ɗin ce ta yi ma a samu fatila kubura hmm. alun da ya kan san fasila sukura ita ce a samu haraka uku a jere sannan kuma a ƙarshe a samu a samu sakina wannan ana kiransa fasila sukura sa'annan fasila kubra a samu haraka hudu sannan a kawo a samu sukuni ɗauri wana kiransa fasila kubra hmm. eh kamar da muka ce ala yana ɗaukar me wata abin nan sababin tsatsil ala sannan tun ya zamanto sababin kafir ko kun cewa ala tun fasila sugura yayi الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك